da farko muna ƙara jaddada dukkan yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin tausayawarsa ya ba mu ikon haɗuwa a wannan masallaci wato masallacin juma'a da ke nan area A a nan babban birnin tarayya Abuja domin mu zo mu yi wa junanmu nasiha da faɗakarwa akan abubuwan da ya shafi al'amarin rayuwarmu da lahirarmu. muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana albarka a cikin wannan haɗuwa ina so in ƙara miƙa saƙo na malaminmu wanda aflan da shi ne yake gabatar da muhafara a yanzu kamar yadda aka sani shi ya saba zuwa a duk ƙarshen wata irin wannan lokaci wato associate professor kabir abubakar aminu asgar wanda allah cikin ikonsa ya kaddara malam ba zai samu zuwa ba a wannan lokaci a ɗazu nake gaya wa wasu ɗan uwa har zuwa wannan lokacin a jiya to ba mu ma yi magana cewa malam ba zai samu zuwa ba sai kusan da muka yi sallah magariba kamar yanzu malam yake cewa lalle wani dalili mai ƙarfi ya taso wanda ba zai ba shi damar ya zo ba da haka in zo in wakilce shi kuma in isar da sakon gaisuwar shiga al'ummar wannan masallaci da fatan Allah Ubangiji ya kara wa malam lafiya kuma ya yassare mashi tare da mu baki ɗaya rayuwar mu da lahirarmu. Sai dai ni kuma zan ba da hanzari na nima a yi haƙuri abinda muke tsammanin malaminmu ya zo ya karantar sai aka turo ni ɗalibin malam. kenan kun ga ba za mu samu irin abin da muke samu daga malam ba da haka sai a yi haƙuri abin da ɗalibi zai gabatar da, dama ba zai zama kamar na malamai ba amma alhamdulillah ga su imam mu a kusa na san duk inda suka ji muka ɗan gaza za su da mu insha Allah Allah ubangiji ya karɓa mana baki ɗaya sannan kuma zan yi amfani da wannan dama in miƙa gaisuwa ta musamman ga masu gudanar da wannan cibiya ko wannan masallaci a bisa irin ƙoƙari da suke yi wajen yada addinin Allah ga bayan Allah wannan na daga cikin jihadi mai girma wanda mutum zai ainihin wato yi a rayuwarsa a matsayin gudunmuwa a cikin lokacin da Allah ya ara mashi a duniyar nan muna roƙon Allah ya karɓa musu mu ma kuma al'umma da muke amfanuwa da waɗannan ƙoƙari nasu mu ma Allah ya karɓa mana waɗanda suke a taya su gudanar da waɗannan ayyuka tun daga kan shi shugaba har zuwa a masu a kula da masallaci dukkaninmu ubangiji Allah ya sa mai tarayya a gidan aljanna wannan shine babban dama manufa da bawa yake son ya cimma a duk ayyuka da ƙoƙari da yake yi a duniyar nan Allah ya sa mu dace sakamakon wannan uzuri da na gabatar a insha Allah ina so zan yi mana a ne ko jan hankali akan abin da muka yi wa matashiya cewa hanyoyin da bawa zai kyautata alaƙa tsakanin shi da mahallicinsa Allah maɗaukacin sarki a cikin alkur'ani ya sanar da mu cewa bai halice mu saboda wata manufa ba ba ce sai dan mu bauta masa yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljani ba sai don su bauta mu da haka ma uridu minhum min ba na bukatan wani daga cikin su yace zai kawo min wani abin arziki duk wannan faɗi shi da muke yi a duniya babu wanda zai kai wani abu a matsayin wato a sakamako wa Allah na arziki cewa ni ga abin da na kawo maka daga duniya Allah baya bukatan wannan yace wa ma uridu an yut'imun sannan ba abinci ne nake bukata a wajensu ba balantana wani ya ce zai kawo min shinkafa ko wani ya ce zai kawo min snack ko wani ya ce zai kawo min shawarma ba wanda Allah yake bukata kawai abu ɗaya Allah yake bukata da mu shine mu bauta masa to daga wannan ayar za mu fara fahimtar cewa ashe in dai bawa yana son ya tausata alaƙa tsakanin shi da Allah mahalicinsa to ya kyautata wannan bautar da Allah ya halice shi domin ta kamar yadda ka san a matsayinka na ainihin wato mai gida da kake da yara da suke aiki a ƙarƙashin ka, duk wanda za ka kyautata alaƙa tsakaninka da shi sai in yana yin abin da kake so haka ne ko ba ka bane idan ka ba shi wani tsaro ne na ainihin wato ma'aikata ya kula maka da wannan ma'aikatan kamar yadda kake bukata ya riƙe maka amana kada ya maka zalunci kada ya maka magudi sai ka ga kana kaunin shi kuma kana jan shi kusa to mu ma sai mu duba alaƙar da ta sa Allah ya halice mu shine dan mu bauta masa idan muka kyautata wannan bautar to tabbas za mu inganta tsakanin mu da Allah sai sa malamai suka ce fa inna taqwiyatal alaqati bayna Allah wa 'abdihi aw al'alaqati billahi ta'ala amrun yasir wallahi wannan kyautata alaƙa tsakanin bawa da Allah abu ne mai sauki babu wahala ma'ana ba wani ainihin wahala tsakanin abin da ba aikata domin ka kyautata alaƙa tsakaninka da Allah abu ne mai sauƙi ƙwayar da gaske amma sauƙin kuma alaman yassarahu Allah ta'ala ga wanda Allah ya sauƙaƙa wa ne Allah ka sauƙaƙa mana wa zalika a cikin aikin bautar da za ka yi idan ka kula da waɗannan abubuwa to alaka zai kyautatu tsakaninka da Allah mahaliccinka abu na farko suka ce jin tisani awamirihi subhanahu wa ta'ala dama duk wanda aka ce zaka bautawa to dama zai baka dokoki ko yace yi kaza to duk abin da Allah ya umarce ka ka kyautata shi ka yi wannan abun gwargwadon yinka wannan shi ne hanyar kyautata alaƙa tsakaninka da Allah na farko ka rinka jin umarnin Allah idan Allah ya ce yi sallan magariba to ka zo ka yi sallan magariba in Allah ya ce yi azumin watan Ramadan yi azumin watan Ramadan idan Allah ya ce je wato yi sauke faralin aikin hajji in kana da iko da zaran ka samu iko kama hanya ka je ka sauke wannan faralin to ka fara yin abu na farko kenan daga cikin abubuwan da zai kyautata alaƙanka tsakaninka da Allah mahaliccinka abu na biyu suka ce wajitinabi na wahi ka nisanci duk abin da Allah ya hana domin dama ka'idar doka guda biyu ne yi na yi bari na bari duk inda doka yake tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu ne za a ce ka yi kaza a ce ka bar kaza to wanda aka ce ka yi ka yi shi wanda aka ce ka bari ka bar shi to shi ma Allah madaukakin sarki yana da ainihin wato abubuwan da ya hane mu to wajibi mu nisance shi duk wanda yake nisanta abin da Allah ya hana shi to alaman yana so tsakanin shi da Allah kai kyau kenan Allah ka kyautata alaka tsakanin mu da kai abu na uku at-taqarrubu ilayhi bin nawafi idan kayi aiki da abin da Allah ya umarce ka kana ƙoƙarin nesantan abin da Allah ya hana ka to akwai wasu abubuwa na nafilfili akai Allah bai sallanta maka su ba amma Allah ya ce wanda ya yi zan ba shi lada kuma zan ƙara kusantar da shi zuwa ga kaina to in kana da dama ka rinƙa yin waɗannan nafilfili waɗannan su ne kamar a ce abin da za ka yi na kyautatawa idan mutum yana zaune tsakanin shi da iyalan shi wato matar shi kasan akwai wasu responsibility da yake compulsory wanda she must discharge it on you or over to you akwai wasu abubuwa na wajibi wanda dole ne ta yi a matsayinka na mai gida ka je ka nemo abin da za a ci ka je ka yi wato nemo suturan da za a sanya sai ka kawo gida to wajibi ne ita ta sarrafa wannan abincin zuwa ga yanayin da za a iya cin shi cikin natsuwa kaga wannan wajibi ne ko to amma abin da ya shafi ƙari akan wannan misali bayan ta yi abincin ta ajiye shi sai kuma ta yi hikima irin nasu na mata sai ta ɗan samu wani abu na wato snack ko wani abu na kwaɗayi sai ta ƙara maka da shi kaga asali wannan ba shi ne wajibi ba amma yanzu da ta yi maka ka ji daɗi ko ba ka ji daɗi ba ka ji daɗi to shi ma Allah bayan da ya farlanta mana wasu ayyuka sai kuma yace ga wasu ina son ku yi amma ban farlata muku shi ba kaga duk wanda yake yi shi lalle zai samu kusanci da Allah waɗannan su ne nafi wanda za mu zo mu ji bayani a kan su a can gaba insha Allah abu na hudu suka ce at-tahalli bi mahasinil akhlaq duk bawon da yake son alaka yake tsakanin shi da Allah to bayan ya kula da ayyukan da Allah ya umarce shi ya nisanci abin da aka hana shi yana kusantan Allah da nasin fili to sai kuma ya rinka nuna kyawawan halaye ya zama is a man of good character yana da kyakkyawan dabi'a wato tsakaninka da bayan Allah tunda kai kadai ba kai kadai kake rayuwa a duniyar nan ba Allah ya halice ka tare da wasu to tsakaninka da su ya zama akwai kyakkyawan mu'amala suna jin daɗin yadda suke rayuwa da kai ba sa jin wato cutarwa daga gare ka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa mafi sharrin bayi a wajen Allah ranar tashin alkiyama shine waɗanda ƴan uwan shi mutane suke gudun shi saboda mugun halin shi ka san a cikin mutane akwai masu mutsaddin halaye wanda mutane ba sa jin daɗin alaka da su to yadda mutane ba sa kyautata alaka da kai din nan to shi ma Allah ba zai kyautata alaka da kai ba Allah na son ka zauna da kowa lafiya da haka Allah ya nuna mana kyawawan ɗabi'u yace kuma barin ƙayi to idan ka haɗa da wannan ka ƙara samun kusanci da Allah kuma alaƙa tsakaninka da Allah yana ƙara yin kyau abu na biyar suka ce wal bu'du an masawi'iha sannan ka nika nesanta duk wani bad habit bad attitude and character ka nisance su duk abin da mutane za su ce maka kir, to kada ka aikata su waɗannan abubuwa kuma it is a universal habitual behavior na ɗan adam wato wani abu ne wanda duk inda ka je in kai ne kyautatawa ne mutane za su yi ka duk inda ka je in kana na aiki mutane za su kyamace ka to ka yi mai kyau ka guji mara kyau wannan na daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da ni shi yasa yake cewa bu'istu li utammima makarim al-akhlaq daga cikin abin da aka aiko manzon Allah ya zo ya tabbatar a duniyar nan ya koya wa mutane kyawawan ɗabi'u abin da zai baka sha'awa shine ko ka san hatta addininka idan babu kyawawan ɗabi'u mutane ba za su ga kyan addinin ba sai addini ya zama mummuna yadda za a fassara shi sai ya zama fassara ne mummuna saboda ne saboda ka munana wato ɗabi'unka shi sa lokacin da manzan Allah ya zai fara kira mutane zuwa ga addinin musulunci kaf Qurayshawan maka, babu wanda ya soki manzan Allah da halayen shi wannan na daga cikin abin da ya bashi good business da mutane suka karɓi addini kafin ya ce su shiga addinin sun san shi mutum ne mai gaskiya sun san shi mutum ne mai amana sun shan mutum ne mai kyautata alaƙa tsakanin shi da bayan Allah yana sadar da zumunci yana taimakon mabukata marayu yana jan su a jika mata zawarawa yana hagaza musu da haka yau da yazo ya mutane su shiga addinin shi sai suka ce gaskiya ne ko da ba ma san addini amma mutumin kirki ne wannan ya ba manzon Allah kyakkyawan dama wajen kiran mutane zuwa ga addini shi yasa ba zai yi ko da kai musulmi ne ka ɗauka kuma wai duk abin da ka ga dama za ka yi ba in an yi magana ka kai, aini musulmi ne an so what idan ba ka da kyawawan halaye to musuluncin kama ba zai kyau ba to wajibi ne yan uwa masu albarka ya zama muna da kyakkyawan ɗabi'a a tsakaninmu da junanmu Allah ka sa mu dace abu na shida shine at-taqarrubu ilayhi bin nawafil a afwan a dama guda biyar ne wancan kusantan kusantan Allah da nafilci ne da muka ambata waɗannan abubuwan da muka ambata za mu fahimce su a cikin wani hadisin manzon Allah kwaya ɗaya wanda shi ke karanto mana domin mu ji waɗannan hanyoyi da za mu kyautata alaƙa tsakanin mu da Allah hadisi ne wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar a cikin sahih ɗinsa daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda Abu Huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna allaha qala Allah mahalicin mu da kanshi yake faɗin wannan hadisi wato wannan hadisin ba ma hadisi ne na bawi ba hadisi ne kudusi shi Allah da kanshi shi zai yi magana ne saboda ka gane cewa eh lalle in kai riko da waɗannan abubuwan ka tsira wannan shine malamai ke kira al kudusi wato hadisan da Allah da kanshi ya gaya wa annabi cewa ya gaya wa bayi me Allah ya ce Allah ya ce man adani waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya cutar da wanda yake da kyakkyawan alaka tsakanina da shi waliyina kenan Allah ya ce ku gaya mashi zan yaƙe shi a haula wala quwwata illa billah Allah da kanshi yake cewa a gaya wa bawa ko bayi daga cikin bayinsa cewa shi Allah zai yaƙe su an yaƙo wanda zai iya confrontin Allah da a ce zai yaƙe Allah me yasa Allah yake zai yaƙe su saboda suna cutar da bayansa wanda Allah ya rika a matsayin waliyinsa to abin tambaya sai mu ce wane ne waliyi wanda har ya kai ga matakin da Allah ya in ka cutar da shi to Allah ne zai mishi wato yaƙin mai Allah zai yaƙe ka on his behalf waye wannan waliyi a cikin bayanai na ayoyin alkur'ani Allah da kansa ya yi mana bayanin wani ne waliyin Allah Allah yake cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun a cikin suratul yunus Allah yake ku saurara da kyau ku duk waɗanda suke waliyan Allah wallahi a duniyar nan ba wani abu da zai razana su sannan a ranar tashi alkiyama babu wani abu da zai sa musu bakin ciki saboda suna Allah ne Allah ma naka ashe kaga ya kamata da ni da kai mu zama daga cikin irin waɗannan bayi duk wanda ya zama waliyi daga cikin waliyan Allah wallahi duniyar nan duk yadda mutane ke ihu suke kuka na tsanani da matsatsi da wahalhalu to shi za ka ga ba shi cikin razai yana cikin wa'ai na hankalin shi yana cikin natsuwa sannan a ranar tashin alkiyama ranar da aka bayyana cewa mutane za su shiga cikin wahala to shi kuma ba wani abu da zai razana shi yana cikin kwanciyar hankali Allah ka sanya mu daga cikin shi to kamar ka ce an tambayi Allah su waye waɗannan bayin ya Allah Allah da kanshi sai ce alladina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani da Allah sharaɗin farko kenan na zama wa walin Allah ka yadda da Allah imani da Allah yana da rukunai kamar yadda ya zo a cikin hadisin Jibril wanda ga yana a cikin arba'una hadisi kowa ya san hadisi ɗaliban islamiyya ma duk sun haddace shi wata rana mala'ika Jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace mishi bayani game da musulunci manzo Allah yace musulunci ya gina ne akan wasu ababe guda biyar idan ka aikata su ka zama musulmi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka shaida cewa ba wanda za a bautawa sai Allah shi kadai sannan ka shaida cewa muhammadin nan manzo ne na Allah da haka Allah maɗaukakin sarki shine kadai wanda za a bautawa saboda shi ne abin bautanmu la ilaha ba wani abin bautar shi da haka daga sanda wani ya riƙe wani abin bauta koma bayan Allah to ya an yi wato faɗi daga wannan sharadi daga sanda mutum ya rinka karɓan saƙo daga wani manzan Allah to bai cika sharaɗin sanin manzan Allah manzan Allah ba abu na biyu wa iqamus salati sai ka rinka tsayi da sallah wannan sallan da muke gani muke yin shi guda biyar a kowace rana shi Allah ya farlanta mana to ka rinka tsaye sallan tare da masu sallah Allah ya ce warka'u ma'ar rafi'i ka rinka yin sallah a cikin jama'a tare da bayina to tsaye da sallah yana daga cikin second wato killer of Islam na uku wa wa ramadan sai azumin wata ramadan watan da muke aini wato azumtar shi gabaki ɗaya wata na tara a musulunci wanda in aka ga watan shi to za a wayi gari mutane su fara azumi daga fitan alfijir zuwa faɗuwar rana to wannan azumin na daga cikin abin da musulmi dole ya kula da shi sai nau'in hudunsu wa ita'uz zakati ga waɗanda suke zaɓaɓɓu a cikin bayan Allah da Allah ya ba su arziki mai yawa idan arziki ya kai wani adadi ya kai certain amount to Allah yake da yake certain percentage da za ka fitar da shi domin Allah ya ga cewa lallai kaya da shi baka wannan arziki domin arziki nawa ya jama'a na Allah ne to idan Allah ya zaɓe ka yace ga wani ajiya na baka to Allah na son ya gwada ta ne akan wannan arziki sai Allah ya ce a duk shekara ka lissafa wannan arzikin idan ya kai adadi kaza cikin abin da ake amfani da shi a matsayin kuɗi zinari ko azurfa ko equivalent ɗinsu kamar yadda ake yin lissafi ko kana da arziki na dabbobin ni'ima dangin raƙuni namiji da mace shanu namiji da mace sai ƙananan bisashe awakai da tumakai mazansu da matansu idan suka kai wani adadi sai Allah ya ce ko ka ɗauki wani ɓangare ka ba wani bawa daga cikin bayansa saboda Allah ya gane cewa ka gode akan neman da ya maka sannan abu na biyar shine wa hajju baitillahi haram liman istata ilayhi sabila ka je ka sauke faralan aikin hajji idan Allah ya baka dama kana da wadatan da za ka iya zuwa na guzuri in kai mai iyali ne kuma kana da wadatar abin da zaka bar wa iyalanka sannan akwai amincin hanya babu tsoron cewa wasu za su tare ku ko za su hallaka ku on your way to perform the pilgrimage to idan akwai wannan to kana da a kenan Allah yake ka je shi ma nan Allah yana son ya gwada ya ga shin zaka zama mai amsa kiransa da Allah yake wa azzin fi nasi bil hajji ya suka rijala ta shelanta wa mutane cewa ku zo ku yi mini aikin hajji ga wanda yake da dama Allah ya ce za ka ga mazaje suna tahowa da shi kuma wani yana can yana da wadatar yana da dama babu tsoro a hanya yana da ƙarfi amma shi ya ƙi amsa kiran Allah saboda shedan ya zo ya ainihin kimsa mishi wani mummunan tunani a zuciya ko yana ganin ai saboda shi yana son ya tarairayi kuɗin ba zai je ba jama'a in ya mutu zai je lahira ne da kuɗin abinda Allah ke so shi yace kai da kuɗin to waɗannan sune cycles of Islam to bayan su sai malaika jibril ya ce ya manzo Allah akhbirni anil iman to ba ni labarin menene imani shine wanda da Allah yake alladina amanu kuma ba zai yi ka zama munini ba sai ka fara cika waɗancan conditions din musulunci kamar mutum ne zai shiga jami'a ya karatu ka taɓa ganin wanda ya shiga jami'a ya fara karatu ba tare da ya yi wasu primary karatu kafin jami'a ba sai ya yi naziri ila ya primary sannan ya secondary sai yana da wasu certification haka ne ko sannan sai a ɗauke shi a jami'a to haka imani yake ba za ka taɓa samowa mai imani ba sai ka wuce wato level na wanda ya imani da abubuwan da musulunci ya zo da shi to shi kuma imani yana da rukunai ne guda shida na farko an tu'mina billahi kai imani da Allah ka gaskata Allah a duk inda ya kamata ka ba Allah matsayin da ya tantance ka ba Allah matsayi shine malamai suke yin bayani ga sauki yadda za a fahimta cewa a ɗaya ɓangarori guda uku ko huɗu ɓangare na farko kai imani da Allah akan cewa shi ya halitta komai shine imanu billahi fi tauhidir rububiyya komai Allah ya halicce shi da sama da ƙasa da mutum da aljani da tsuntsaye da dabbobi da tsirrai da ruwa da komai Allah ne ya halicce shi da haka ka yadda da wannan ba kuma wanda ya musharaka da Allah wajen yi bangare na biyu shine imanuka billahi fi tawhidil uluhiyya sai ka yadda cewa to Allah da ya wannan halittar shi kadai to shi kadai ake bautawa ba a bauta wa wani mala'ika ne ko wani aljani ko wani annabi ko manzo ko wani malami ko shehi ko wani dodo ko ainihin wato ko menene ba za a bauta mushi ba sai Allah shi kai shine ma'anar da kake cewa la ilaha illallah ba wanda ya isa a bauta mushi sai Allah shi yasa idan muka tashi za mu sallah jama'a wa ake yi wa sallah Allah shi yasa sunan Allah kaɗai ake kira ana tashi liman zai kabara suka ji ce Allahu akbar to in ba Allah ba ba wanda za a yi wa wannan bauta to haka duk sauran nau'in bauta ya zama Allah kaɗai kake yi wa duk wani abu da zai sa ka haɗa Allah da wani a cikin wannan bautan to ka nisance shi kuma wannan abu ko da daidai da riya wato kana yi don wani ya ji ka ko don wani ya ganka ai yau alhamdulillah ga MD din ma'aikatan mu ya zo sallah bari ni ma zo sallah a gaban shi dan ya gani na kai shirka a cikin bautan ka Allah ba zai karba ba ko ko a alhamdulillah yau ga ainihin wato malamin mu na islamiyya ya zo bari zo sallah dan ya gane cewa ni ma ina sallah ka fasa ibada ta da haka Allah zai san ayi komai sai domin sa yaji na biyu sai na ukun su shine an tu'mina billahi fi tawhidi asma'ihi wa sifati kai imani da Allah wajen wato sanin Allah na da sunaye na musamman da sifofi waɗanda shi kaɗai ya kaɗaici da su da haka duk wani suna da Allah ya cancanta ba a ainihin wato baiwa wani to idan kai wannan imani kai rukuni na daya cikin imani da zaka gama daga cikin alladina amanu sannan na biyu wa an tu'mina bi malaikatihi kai imani cewa Allah na da wasu halittu wanda ake kiransu mala'iku waɗannan mala'iku wasu special halittu ne na Allah wanda Allah ya tsara nasu rayuwar duk abin da ya umarce shi su suke yi su ba sa wa Allah su ba kamar yan adam bane ba kamar aljani bane sannan halittar su an fare shi ne daga haske kamar yadda shi ɗan adam an halice shi ne daga laka ƙasa kenan ko aljani kuma an halice su daga bakin wuta to su mala'iku daga haske aka halice su kuma adadin su ba wanda ya san shi sai Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san adadin mala'iku sai Allah kai imani akwai waɗannan halittu kuma halittu ne wanda Allah ya aje rayuwarsa a sama amma akwai waɗanda yake ba special services abin da ya danganci saukar da ruwa akwai akwai mala'ikan da Allah ya ta cewa kai ba ka kula da saukar ruwa lokacin saukar shi inda za a saukar da shi adadin da za a saukar sai za ka rinka lissafa shi da haka shi aikin shi kenan akwai wanda aka wakkala wajen kula da faduwar rana da fitar rana akwai wanda aka tsorawa da waini ya rinka kula da me mutane suke aikatawa me mutane suke furtawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid da haka yadda muke maganganun nan akwai mala'ikan da aikin shi kenan kawai ne ta ɗaukar rekod na abin da muke so da haka daidai da harafi ɗaya idan muka faɗa to sai ya rubuta shi shi yasa ake sa a matsayinka na bawan Allah duk sanda za ka yi magana ka tsaya ka duba me kake faɗi magana ce mai kyau to ka faɗa mara kyau ne to ka kame bakinka yasa annabi yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw ma damar ka yi imani da Allah da ranar lahira in za ka faɗi magana to ka faɗa alkhairi ko kai shiru to ka san da cewa akwai waɗannan halittun da ake cewa mala'iku ba ‘ya'yan Allah ba ne kamar yadda wasu suke danganta su ga Allah suna cewa al-mala'ikatu abna'ul lahi wai ‘ya'yan Allah ne ko kuma banatul lahi ‘ya'yan Allah ne mata Allah ya zargi masu danganta mushi waɗannan yi wato irin a mummunan magana wa qalu ittakhadha rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda Allah ke wannan magana ce mai nauyi a ce ni Allah ina da ƴaƴa naka ba ƴaƴan Allah bane su ma bayi ne daga cikin bayan Allah mun ji na biyu na uku mu imani da manzannin Allah Allah ya zaɓi wasu bayi a cikin halittu ya ba su aikin manzanci cewa su isar da saƙon shi cikinsu akwai annabawa akwai manzanni Allah ce tilkar rusul fadalna ba'dahu ala ba'd da haka kai imani da su Allah ya bamu labarin wasu da sunayen su a cikin alqur'ani malamai suka ce idan ka duba alqur'ani zaka ga Allah ya faɗi sunayen annabawa da manzanni guda 25 amma kuma akwai wanda Allah bai bamu labarin sa ba sunan su ma bamu sani ba yasa yake minhum man qasasna alai wa minhum man lam naqsas alai akwai waɗanda baka san labarin su ba to kuma ba dole sai ka sani ba to sai ka imani da waɗannan manzannin to daga cikin abin da zai tabbatar da ka yi imani da su a zamanin da kake rayuwa manzan da Allah ya aiko maka to ta hanyar shi zaka bauta wa Allah kamar yadda mu da muka zo a ƙarshen zamani annabinmu da manzanmu shine wa fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi da haka ba za ka bauta wa Allah ba sai ta hanyar abin da ya zo mana da shi wa Allah yu'badu illa bima sha kada ka kukura ka bauta wa Allah sai da abinda manzon Allah ya shar'anta wannan shine rukuni na uku na imani na hudu kai imani da sakon da Allah ya ba manzannin su zo su yi wa mutane wa'azi da shi shine littafansa al-imanu bi kutubihi kai imani da littafan da Allah ya sauka su ma akwai annabawan da Allah ya zaba ya ba su littafi musamman as a fresh wato revelation cewa su zo da shi duniya wasu manzannin kuma da Allah ya kayar da su sai ce su ɗauki littafin annabawancan su ma su yi wa'azi da shi da haka ba kowane annaba aka ba fresh littafi ba amma akwai wasu annabawa da aka ba littafi na musamman shahararru waɗannan littattafan guda hudu ne shine kamar yadda muke ji malamai ke karanta da mu akwai wanda ake cewa a taura wanda Allah ya aiko annabi Musa da shi akwai wanda ake cewa injila wanda Allah ya aiko annabi Isa alaihi salam da shi akwai wanda ake kira zabura wanda Allah ya aika da annabi Dawud alaihi salam sannan akwai wanda yake ultimate din su gaba daya shine alqur'ani wanda Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda mu muka yi dace wato da littafin da ake mana wa'azi ke shine duk sallah za ku ji ana karantawa to sai ka yi imani cewa waɗannan littafan daga Allah ne maganganun Allah ne a ciki da aka duk sanda ake karanta shi ka saurare shi with utmost respect saboda maganar Allah ake karantawa idan kai imani da wannan sauran guda biyun da ya rage shine al-imanu biyawmil akhir da imanin cewa to akwai last day ranar ƙarshe da kowa zai koma ga Allah da ya faru wannan halittar da muka ce shi kaɗai halitta ko ba akwai ranar da dukkanmu za mu koma gare shi sai kowa ya je girbi sakamakon abin da ya aikata a duniyar nan faman ya'mal misqala dharratin khairan yarahu duk wanda ya aikata alkhairi komai kantar shi wallahi zai gani daidai da wannan ruwa idan ka taɓa taimakawa wani bawa daga cikin bayan Allah ya sha to sai Allah ya nuna maka sakamakon wannan alkhairi kamar yadda kuma wa man ya'mal misqala dharratin sharran yarahu haka duk wanda ya aikata sharri komai kaskancin shi shi ma zai gani da aka cutarwa ko da da harara kai wa mutum wallahi sai ka ga sharan tashin kiyama yasa kowa yayi mai kyau saboda ya samu mai kyau Allah ka sa mu dace sannan na ƙarshen su shine al-imanu bil ƙadari khairi wa sharri sai kuma kai imani da duk abin da Allah yake kaddarawa a cikin abin da Allah yake kaddarawa akwai mai faranta rai da haka wani lokacin za ka ga ka samu abin murna da jin daɗi har kana son mutane su tsaya ka wannan murna wani lokacin saboda farin ciki ma sai kayo gayya cewa jama'a ku zo ku shaida na samu karin aure an yi mini haihuwa na samu promotion a wajen aiki na samu ainihin wato a admission a makaranta na cika za ka ga kana son mutane su ji ko wannan haka Allah ya kaddara ka imani da shi to a cikin kaddaran Allah kuma akwai kishiyan alkhairi shine sharri wani abu wanda rai baya so shi ma zai same ka wa bulukun bisharri wal khairi fitna Allah ya ce za mu rika jarabtan ku da ɓangaren alkhairi da na shari duka jarabawa ne daga Allah wa annahu huwa abhaka wa abka shi Allah shi yake sa dariya wata rana kuma ya sa ka kuka yau ana ganin ka kana ta murna gobe sai Allah ya dan aiko maka da wani ibtila'i kuma sai kuma a ganka cikin damuwa cikin bakin ciki kai wani lokacin ma a ga kana kuka saboda Allah ya jarabce ka to duk abin da ya same ka to ka yarda da Allah ne kada ka kuskura ka danganta wani abu da ya same ka na alkhairi ko na shari ga wani Allah in kai haka imaninsa ya yi rawa jama'a muna ganewa ko to sai ka yi imani da waɗannan rukunan sannan ka tabbata mai imani to su irin masu wannan imanin to su ne waliyan Allah abinda muke son a gani shine Allah yake cewa alladina amanu wa kanu yattaqun bayan da suka cika wannan imani sannan kuma suna da takawa to menene takawa shine martabatul islam salisa martabar musulunci na uku shine al-ihsan masu taka tsantsan da ainihin dokokin Allah suna zamowa cautious na abin da za su aikata abin da yake mai kyau shi za su wanda Allah zai so suna barin shi shine da annabi yake fassara wa mala'ika jibril al ya yace an ta'budu Allah ka annaka tarahu ka rinka bauta wa Allah kamar ga ka ga Allah ka kaddara yanzu yadda kake zaunan nan Allah na tsaye a kanka tsakani da Allah in ka san wannan zaka rinka saba wa Allah wannan yanayi ba za ka yi wa haka ake son ka kai matakin bautan Allah shi yasa Allah ya kasafta mutane gida uku wajen yi masa da biyayya wasu suna yi wa Allah da'a da biyayya sau da kafa wato excellent performance ko da ba 100% ba amma dai excellent saboda babu wanda yake 100% wato a wajen bautan Allah jama'a ana fahimta ko to waɗannan su ne Allah yake cewa thumma awrasna alkitaba alladhina istaqayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil bi wannan shine matakan bayan Allah guda uku daga cikin bayan Allah akwai zalimun li nafsihi akwai wanda shi baya fasa saba wa Allah a halin kuma ya san Allah baya so to zunubin aikin shi Allah zai ta mishi recording amma kuma lokaci zuwa lokaci zai je yi wa Allah da'a ya nemi gafara wannan shine zalimin nafsi daga ciki akwai muqtasid wanda shi kuma 50-50 ne yau in shedan ya ja shi gobe shi ma ya rinjayi shedan sannan sai Allah ya ce sai kuma waɗanda suke addicted suke topping list wa minhum sabiqun bil khairat bi idnillah waɗanda su in har kaga sun yi kuskure to abu ya kai kurewa ne wanda dama ɗan adam ajizi ne amma da gangan ba za ka ga suna yin shegantaka ba to wannan mataki ya kamata duk mu kokari mu kai wannan level to in ka kai wannan level din to ka gama kyautata alaka tsakaninka da Allah to shine sai Allah madaukakin sarki ce to irin waɗannan bayin sai mu koma kan hadisin da muke karantawa mun fahimci waye waliyin Allah yanzu ko to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana gaya mana cewa man adani waliya faqad azatuhu bil haqq duk wanda ya cutar da irin wannan bawan da ya cika waɗannan kwandishan da muka lissafa yanzu Allah ya ce wallahi a gaya musu zan yaƙe shi yasa dole ka zama very careful da bayan Allah wallahi baka san matsayin da suka kai a wajen Allah ba baka san abin da suke yi wa Allah na kyautatawa ko Allah ya sanya su cikin bayan shi ko ba su cikin bayan shi ba amma a same ka ka zo ka cutar da irin wannan bawa a same ka ka ainihin wato dakile wa irin wannan bawan haƙƙinsa a same ka ka je ka take wa irin wannan bawan haƙƙinsa balantana uwa uba a same ka ka ɗauke irin wannan bawan da sunan wai kayi kidnapping din shi ka je ka azabtar da shi wallahi idan Allah ya fushi akan bawan shi guda ɗaya to duk duniya suna iya shiga bala'i saboda Allah yana ji da bayansa ya ce kada a taba mushi to kada mu yi mamaki wallahi akwai bawa daga cikin bayan Allah ne wanda muka yi wa ba daidai ba shi yasa muke cikin wannan tsananin yanayi yasa we have to come back to our senses mu dawo cikin hayyacinmu mu gane cewa Allah ba abokin wasan mu duk abin da Allah ya shata a matsayin red light, kada mu kuskura mai crossing din shi a ƙasar nan menene ba a yi wa bayan Allah daban-daban ba zalunci wani iri ne ba a yi wa bayan Allah ba an dake su an zage su an yi musu ƙazafi an musu ainihin wato sharri an yi musu ƙarya an sace su uwa uba an kashe bayan Allah da yawa a ƙasar nan muka sani ko akwai wani bawa ne da aka zubar da jini shi ba bisa haƙƙi ba wanda shi Allah ke kishi yake ɗanɗana mana kuɗin mu har yanzu to ta ya za mu yi mu koma Allah ya dube mu da idan sa na rahama shine abin da kuka ji muka yi bayani a kutuban ma'anazu mu rinka tuba zuwa ga Allah laifukan da muka yi wa Allah sun yawa Allah yake ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum duk abin da kuka ga yana samun ku na musibi wallahi abin da kuka jawo wa kanku a wani waje ya ce wa ya'fu an kathir saboda ma Allah na ya ce mana wasu wasu da yawa na zunubai ba dan haka ba da Allah madaukakin sarki ya kama mu ba za mu tsira ba ba dan addu'an manzon Allah da ya ta mana ha? cewa ya Allah al'umma ta kada ka halaka su kamar yadda ka halaka waɗanda suka gabata idan ka dubi tarihi al'ummomin da suka gabata irin laifukan da suka rinka yi Allah yake hallaka su gaba ɗaya to mu mu wuce su yanzu babu wani laifi da wata al'umma ta yi a baya sai da ya zan yanzu al'umma mu suna aikata shi mu ɗauki sampling method cikin annabawa kawai mu ɗan wasu fisha mu buga misalai da su mu ɗauki mutanen annabi nuhu alaihi salam wanda shine awwalur rusulun min rusulillah shine manzo na farko daga cikin manzannin Allah ne Allah ya wa al'umman shi Allah ya hallaka al'umman shi ne gaba daya qala rabbi la tadhar 'ala al-ard min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara annabi ruhu yake Allah ka hallaka mutanen nan kafin su ne laifin su shine suna shirka da Allah kun ga maganar shirkar ta da muke suna haɗa Allah da wani wannan shine laifin da suka shahara da shi annabi nuhu kuma ya musu wa'azi dare da rana thumma inni da'awtuhum jirara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israr fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara abin da yace musu kenan amma ba su ba to yanzu irin wannan laifin da mutanen annabi nuhu suka yi na bautawa wani Allah a cikin al'umma mu akwai shi ko babu shi akwai shi mu ɗauki mutanen annabi Musa alaihi salam fir'auna cewa kanshi ma yi shine rabbul a'la Allah yi fushi ya hallaka su a cikin al'umman mu akwai masu cewa su ma alloli ne ko babu su akwai su mutane nawa ne yau a cikin al'umman mu suke an yi wato cewa alloli kuma suke bautan su a matsayin Allah da shehu wani da wali wani da ainihin wani wani ana ce musu Allah kuma ana bautan su mutanen annabi shu'aib su ma'auni suke tauyewa idan za su yi mejo ko za su ainihin wato auna ma'auni sai su rinka tauyewa suna ragewa yau al'umma ma ana yi a kasuwanci ko ba a yi akan haka Allah ya halaka su mutanen annabi lu laifin ne suka yi Allah ya halaka su shine maza ne ke kwanciya da maza sunan laifin da suke yi liwafu Allah ya aiko musu da annabi Lutu cewa zai musu wa'azi ya gaya musu suka kiji akan haka Allah ya halaka su a cikin al'umma ma akwai masu irin wannan mummunan aikin ko babu ku duba yadda mu muka tara duk wani zunubi amma wallahi alfarman manzon Allah muke ci sallallahu alaihi wa sallam da ya taro roƙon Allah yana cewa ya Allah kada ka halaka al'umma ta irin yadda ka halaka na farko shine Allah ya ce wa ma kana Allah mu'azibuhum wa anta fihi ai kai dan gata ne ma damar kana cikin su ba zan musu azaba ba wa ma kana Allah mu'azibuhum yastaghfirun in har akwai masu istighfari suna tuba ba zan halaka su ba yasa kuka ji muka dage cewa a yawaita tuba in wa masu albarka Allah ya sa mu dauki. mu karasa hadisin a gurguje Allah madaukakin sarki ce da haka duk wanda ya dauki karan tsana ya rasa wanda zai yi gaba da shi sai waliyi na ba gaya mashi zan yaƙi shi Allah madaukakin sarki ci gaba da cewa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya min mabtaratu 'alayhi to ka bi ayyukan da zaka tsare wanda zaka samu kutanci da Allah da shi Allah ya ce duk cikin abin da bayi yi na aiki ba abin da na fi ƙauna kamar su kula da farallan da na farlanta musu da haka amon all ibadat babu ibada da ya kai muhimmancin farallai a cikin sallah ba sallar da ta kai muhimmancin sallar asuba da azahar da la'asar da magariba da isha waɗannan guda biyar ɗin da haka inda misali mutum zai rinka yin sallar dare tun daga farkon dare har ƙarshen dare kullum amma baya yin sallah asuba ko to Allah baya son wannan sallar da yake yi gara kai asuban na raka'a biyu Allah ya san shi azumi idan da mutum zai rike azumtar rayuwar shi kaf amma baya yin watan Ramadan Allah baya so Allah ya fi son kai wanda ya farlanta maka aikin hajji idan da mutum duk wata zai rinka zuwa umra amma bai je aikin hajji ba to Allah ya fi son aikin hajji kwaya ɗaya fiye da duk umarar da yake zuwa mun fahimci wannan gaban da haka mu riƙe duk aibin da Allah ya ce farilla ne mu kula da shi Allah ya fi son shi fiye da komai shi yasa ya farlanta shi to idan ka riƙe farilla to sai kuma ka ƙara da nafil da haka sai Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu hatta uhibbahu bawana bayan ya kula da farilla idan ya rike wuta ma'ana ya dage ya ci gaba da matsawa wajen nafi kafin a fara sallar asuba zai zo ya raka ta yi fajr kafin a fara sallar azhar zai zo ya nafila sunnatul menene arrawati haka bayan azhar zai yi nafila raka'a kafin la'asar zai yi nafila kafin duk waɗannan nafilfili ka kula da su sannan tsakar dare kuma ya tashi ya alola ya kara yin nafila haka azumi bayan ya yi rarraba ba to azumomi na nafilfila yana ƙara ƙoƙari a cikin cikinsu azumin ranar arafa in bai je aikin hajji ba azumin ashura wanda muka yi shekaran jiya jiya nan ko jiya ne ko da tasu'a ya kula da su sannan azumi litinin da alhamis azumin ayyamul bi kwanakin darerakin haske din nan guda uku a kowane wata yana kula da su sannan a cikin dukiya bayan ya ba da zakka na wajibi kuma yana ƙara yin sadaka yana wa mabukata wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira dukiyar shi yana taimakawa bayan Allah ne to duk wanda ya ƙara nafili akan farilla to Allah madaukakin sarki ke cewa hatta uhibbahu wannan bawan zan kaunace shi matuka. sai Allah yake fa idza ahbabtuhu to duk wanda ya samu matakin kaiwa da kauna ta ya rike shi to kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi Allah yake shikenan ya tsallake tudun mun tsira ya hau jirgin annabi Nuhu ya kai matakin da ya gama samun alaka tsakani da shi da haka ni Allah zan tsare mashi kunni shi da yake ji da shi daga wannan lokacin wallahi duk maganan da Allah baya so ba zai rinka jin daɗi in yana shiga kunnin shi ba idan ka gan shi cikin natsuwa to ana karanta mashi ayoyin alkur'ani wa'azi ake mishi da hadisan manzon Allah ana mishi nasiha ne yana tattaunawa ne tsakanin shi da iyalin shi amma ba da matan banza ba to wannan ya kai matakin ƙululuwa kenan Allah ya ce zan tsare mishi jin shi da yake ji da shi Allah ya zane jin kafe bai kare a nan ba ya ce wa basarahu yi busiru bihi ni Allah zan zane mishi ganin shi da yake kallo da shi haka Allah zai tsare mishi idan shi ba zai rinka kallon komai ba abin da Allah yake so da haka a zahiri ne ko a virtual ba za ka ga yana kallon shi ba ba za ka ga ya je ya makale da waya yana ta kallon surar mata da tsaraici ba saboda Allah ya tsare mishi ganin shi in kaga yana kallon wani abu alkur'ani ya bude yana karatu in kaga yana kallon wani abu alƙibla yake kallo yana addu'a to wannan ya zama bawan Allah na sama kenan Allah ka sanya mu da gaske Allah ya ce wa yadahul lati yabtishu biha sai in zame mishi hannayen shi da yake damkan abubuwa da su da haka in ka ga ya ɗauki abu ba zai ɗauki abin haramun ba ba zai yi sata ba ba zai yi tsainin wato fake abubuwa ba da sunan cewa shi ne original sannan ba zai ɗauki hannun shi ya yi zalunci wajen dukan bayan Allah ba ballantana ya sa makami ya yanki bayan Allah ya zubda musu da jininsu balantana ya ɗauki bindiga yana harbin bayan Allah da sunan ta'addanci ko fashi da makami ko ainihin wato a terrorism ko duk wani abu na ɓarna ba zai yi da hannun shi ba tsakanin shi da al'umma sai dai musafaha sai dai kyautatawa, sai dai abin da ya halatta yake yi da hannun shi bai kare a nan ba yace wa rijlahu allati yamshi biha Allah ya ce zan zame mishi kafafun shi da yake tafiya da shi da haka duk inda zai je ba zai je inda zai saba wa Allah ba ba za ka gan shi yana tafiya gidan club ba ba za ka ga yana zuwa wajen party ba ba za ka ga yana zuwa wajen shashanci ba wajen da za a je a yi wa mutane sharri a sai dai ka ga yana takawa zai je masallaci yana takawa zai je neman halas shi yana takawa zai je ziyarar 'yan uwa iyayen shi da abokan arziki nan kawai zai rika zuwa da kafafun shi saboda ya zama mutumin Allah sannan bari ku ji wani wato ɗaukaka na gaba sai Allah ya ce wa in sa'alani la u'tiyannahu wallahi daga wannan lokacin irin wannan bawan na da shi sai dai in bai buɗi baki ya tambaye ni wani abu ba amma duk abin da ya tambaye ni sai da Allah ya sa lamun na rantsuwa ya ce la wallahi muna bin Allah ba shi rantsuwa ma ba Allah ba shi rantsuwa amma Allah ya ce da ya tambaye ni wallahi zan ba shi abin da ya tambaya waɗannan su ne waliyan Allah na gaskiya wanda idan kana son ka ga samfurinsu sai ka koma kundi na tarihin malaman musulunci ka ji ana ce maka akwai wani bawa daga cikin bayan Allah mujabud da'awa ne addu'an shi Allah na karɓa kamar yankan wuka ko reza da ya buɗi baki ya ce Allah yi mana kaza yanzu nan Allah bi Allah baya saurarawa akan shi. muna son mu kai ga wannan matakin domin ma mu cika waɗancan conditions saboda wallahi duk wanda ya kai kanshi wannan matakin Allah zai karɓi shi Allah is not bayar amma walakin nan nasa kanu ne yazlimun mu ne zaliman kanmu shi yasa ba za mu kai wannan matakin ba Don yanzu duk abubuwan nan da aka faɗi mutum nawa ne yake kiyaye su a cikin A ga shi akwai aiki a gaban mu to mu yi kokari in muka yi kokarin Allah zai kaɗe mu Allah ka tausaya mana Allah yake la in sa'alani la ufiyanna duk abin da ya roƙa wallahi zan karɓa me yasa kuka ga yau kullum za ku ga ana ta addu'a amma sai ku ga addu'a na jinkiri yana nawa saboda mu kanmu ba tsarkakakku ba ne da haɗu addu'an baya samun wucewa amma da akwai bayan Allah na gani, wallahi kalma ɗaya da ya faɗi cewa Allah ai mana kaza yanzu za ku ga Allah ya irin su ne aka ce yanzu ba lokacin ruwan sama ba ne ko to da za su ce ya Allah muna son daga yau zuwa ƙarshen watan nan kada ruwan saman da ya ƙara sauka saboda muna da kaza da kaza wallahi Allah zai amsa idan ana cikin tsananin buƙatar ruwa da za su zo ce ya Allah a saukan mana da ruwa yanzu wallahi Allah zai amsa saboda su ma sun yi wa Allah da haka Allah zai yi jama'a mun gane wannan da ke ko sadaqullaha faqaddaqahu in gaskata Allah sai Allah ya gaskata shi sannan Allah ya ce wala in ista'azani la u'izanna wallahi idan ya nemi tsari da ni zan ba shi kariya da ya ce Allah ka tsare mu daga kaza ko ka tsare mu daga kaza Allah zai tsare shi sai karshen hadisin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake sai Allah ya ce wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu ni Allah madaukakin sarki bana kokonto akan duk abin da zan aikata wato idan Allah yana son ya aikata wani aiki ko kai tsaye Allah yake yi shi saboda ko wanda Allah ke shaka ne babu haka innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun kalma biyu ne kawai da Allah ya ce bi dan bi ba zai gaddama ba amma akwai abu daya da duk sanda Allah zai aikata shi sai Allah ya kai ya komo sarki ya tabbata da Allah kun san me wannan abu shine Allah da kanshi yace ba wani abu wanda ina da ikon yin shi amma kafin in yi shi sai na kai na komo me wannan abun shine yace taraddudi an nafsil mu'min Allah ya ce wallahi ba wanda ya kai ga irin wannan mataki na kusanci da Allah nan da muka ji shine waliyin Allah ko Allah ya ce ranan da zan ɗauki ran shi wallahi sai na kai na komo kafin ɗauki ran shi kai bayan Allah jama'a sun rabauta mutane sun samu rabo a wajen Allah amma na baya sai tsantan hula suwaye na baya su ne waɗanda suke zaluntar kansu zalimun ne nafsi wa muktasidun amma su sadiqun bil khairat wallahi sun yi gaba ku ji ba akwai ran da ba zai mutu bane jama'a babu kullu nafsin za'iqatul maut amma Allah ya ce wannan bawan da yake ya riga ya kai makura. ranan da lokacin mutuwan shi yayi idan zan sa mala'ika mutuwa ya je ɗauki ran shi sai na kai na komo me yasa Allah ke kaiwa ya komo yace yakrahul mauta dabi'an ɗan adam baya son mutuwa haka ne ko ba haka bane to tunda ɗan adam zai son mutuwa kuma wannan bawan Allah ne da haka shi ma baya son mutuwa shi kuma Allah zai sanya wani abu da zai bata mishi shi yasa Allah ke kaiwa ya komo dole dai zai mutu amma tunda zai dan ji wani ba daɗi shine Allah sai ce to ko in ban mushi ran in fasa kashe shi ne saboda kada ya ji damuwa amma ba zai yi a fasa ba kyakkyawan misalin wannan ko ku dubi mutuwan manzan Allah saboda ana magana waɗanda suka samu wannan mataki barin manzan Allah ranan da za a ɗauki ran manzan Allah haka Allah ya ce wa mala'ika mutuwa ya ce lokacin bawa na yayi ne annabi Muhammad je ka ka dauko min rayuwar shi amma in ka isa ka fara tambayar shi kace yana so ko baya so idan yace baya so to ka dawo ka fata wannan shine manzon Allah irin wannan matakin a ce wai mutum zai iya kaiwa gare shi saboda kiyaye dokokin Allah saboda bin Allah sau da kafa dama in ba irin saman zan Allah ba ai ka san abin da wahala abin da wahala Allah ubangiji ya gafarta mana yan uwa masu albarka wannan shine karshen wannan hadisi da nake ne zan dan karanta mana kun ga kamar yadda nace a yi hakuri har ɗin barayi da a ce malami da mun ji wa'azi amma da yake ɗalibin malami in ji an ɗan faɗi hadisi ɗaya ne kawai da haka nan zan saurara insha Allah na san liman kila ba zai rasa karin fa'ida a cikin waɗannan maganganu ba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum